This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da kuma 16. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da ma Dalol FM. sannan muna nan kodayaushe a kan intanet wato a voahausa.com. Masu wari assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci na ranar 13 ga watan Satumbar shekarar 2015. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da lawadan Ibrahim Ayawo a cikin shirinmu da ke zuwa muku a zagaye na uku na kuma karshe a yau Lahadi. Da farko ga kanin labaran duniya. 'yan sanda a germany sun ce 'yan gudun hijira da yawan su kai dubu goma sha biyu da biyu da ke neman mafaka a kasashen kungiyar tarayyar turai sun cika makil a birnin munich da ke kudancin kasar ta germany tun jiya asabar jami'an tsaron kasar turkiya sun ce akalla 'yan sanda uku ne suka mutu yau dinnan a kudu maso gabashin kasar ta turkiya falasinawa da 'yan sandan isra'ila sun yi taho mu gama a masallacin kasa da ke cikin jerusalem a yau lahadi wadda kuma take jajirin sabuwar shekarar ta yahudawa To ofishin jakadancin Najeriya da ke Saudiya ya ba da tabbacin cewa babu wani ɗan ƙasar da ya rasu yayin da wata ƙugiyar ɗaukan kaya mai nauyi ta kare akan ginin masallaci mai tsarki. Eh, sun gano cewa dai alhamdulillahi ba wanda abun ya shafa a cikin eh, mahajjatanmu na ƙasar Nijar. To wannan a batun maganar mahajjatan jamhuriyar Nijar ne. A Najeriya ma yanzu haka hukumomi sun tabbatar da cewa babu wani ɗan ƙasar da ya rasu. Ah, amma alhamdulahi za mu ce alhazan najeriya wannan abu bai shafe su ah, kamar hatta wajen bangaren ah, rasuwa ba To a Najeriya ila yau zamu leƙa wasu jihohi da ke arewa maso gabashin ƙasar domin jin halin da mutane suka shiga bayan da bala'in ambaliyar ruwa da suka samu a yankunansu. Sannan Grace Alheri Abdu na tafi da shirin nan na bishara. Amma da farko sai mun sha labaran duniya. Masu Assalamu alaikum. 'Yan sanda a jamani sun ce wasu 'yan gudun hijira da yawansu ya kai dubu goma sha biyu ɗari biyu da ke neman mafaka a kasashen kungiyar tarayyar Turai sun cika makil a birnin Munich da ke kudancin kasar ta jamani tun jiya Asabar. Kuma ga bisa dukkan alamu za su rika kwana a filin Allah ta'ala ne domin ko ba su da wani wurin zuwa. Mahukuntan kasar jamani suka ce kawo yanzu 'yan gudun hijirar har yanzu ba su ragu ba. domin suna ƙara kwararowa kuma birnin munich ita ce babban hanyar shigowarsu ta kasar daga gabashi a jiya asabar dai masu zanga-zanga suka mamaye da yawan kasashen da ke cikin kasashen tarayyar turan game da wannan hali da 'yan gudun hijira suka shiga dubban masu zanga-zangan ne suka cika tsakiyar birnin london jiya asabar suna nuna damuwarsu game da matakin da gwamnatin kasar ke ɗauka game da waɗannan 'yan gudun hijira masu zanga-zangar da suka hada da 'yan rajin kare haƙƙin bil'adama 'yan siyasa 'yan wasan kwaikwayo su ne suka yi jerin gwano zuwa harabar ginin majalisar dokokin kasar domin nuna damuwarsu game da halin oni yasin da 'yan gudun hijiran suka shiga na kokarin da suke yi su tserewa irin rikicin da kasashensu suka shiga jami'an tsaron kasar turkiyya sun ce akalla 'yan sanda uku ne suka mutu a yau din nan a kudu maso gabashin kasar a harin baya-bayan nan da 'yan tawayen kurdawa suka kai suka kai wa sojojin kasar bayan mako gudan da aka kwashe ana bata kashi tsakanin kurdawa da sojojin gwamnati rahotanni sun bayyana cewa 'yan sanda biyu an kashe su ne cikin wani harin bom da aka kai musu a kusa da wani shingen 'yan sandan da ke daga wajen garin snack sai dai su ma 'yan sandan ba su yi wata wata ba suka bi waɗanda suke tuhuma da aikata wannan ɗanyen aiki a cikin jirgin saman nan mai saukar ungulu suka shiga yi musu ruwan harsasai inda suka kashe biyu daga cikinsu shi ko dan sandan na uku an kashe shi ne a yankin silvan da ke cikin gundumar diyar kabir kabir biyo bayan wani harin da 'yan tawayen su kai yanzu dai a sama da sati guda jami'an tsaron kasar na turkiya sun kai mummunan hari a kudu maso gabashin garin cizre bayan an ɗage dokar hana fita dare a jiya asabar wannan ne ma sa mazauna wannan garin har suka samu damar zuwa wannan wuri da aka kai harin domin ganewa idanunsu abin da ya faru Falasɗinawa da 'yan sandan Isra'ila sun yi taho mu gama a masallacin alaƙasa da ke cikin Jerusalem a yau Lahadi wadda kuma take jajibirin sabuwar shekarar ta Yahudawa. Rikicin ya samo asali ne a lokacin da wani ɗan sanda ya ƙoƙarin shiga cikin masallacin domin cafko wani ne da ya tsare hanyar shiga ta hanyar masallacin bayan ya jefi ɗan sandan da wani abu mai fashewa. An sha samun tashe-tashen hankula a wannan wurin domin musulmai na takaicin yadda waɗanda ba musulmi ba suke shiga cikin wannan harabar masallacin da sunan yin nasu ibada a wajen masallacin su da yahudawa suna ɗaukan wannan wuri a wani babban wurin ibadarsu da ya fi kowane tsarki yayin da musulmai su ma suke kiransa wajen babban ibada wanda ba wani masallaci da ya kai shi kima idanunsu idan ka cire na makka da na madina da suke ƙasar saudi arabia 'yan sandan ƙasar india sun ce suna farautar wanda ake tuma da ajiye wasu abubuwan fashewa a ɗakin ajiye kayayyaki wanda yi ba bisa ka'ida ba kuma hakan ya yi dalilin fashewar waɗannan abubuwa da ya yi musabbabin mutuwar mutane 88 tare da raunata wasu mutane 100 yau din nan 'yan sanda suka ce suna neman regendra kaswa wanda mahukunta suka ce ya shiga ɓuyo mahukuntan suka ce shine ya ajiye takin zamani tare da wasu abubuwa da ka iya fashewa a kusa da wani gidan cin abinci da ke petlawad a jihar madhya pradesh da ke tsakiyar kasar ta india da farko 'yan sanda sun yi tsammanin cewa mutanen da suka mutu a gidan cin abinci tukunyan iskar gas ce ta fashe ashe ba daga nan hadarin ya samo asali ba daga wannan ɗakin jibge kayayyaki ne da wannan ɗan taliki ya tattara a wannan ɗakin aje kayayyakin gwamnatin ƙasar yemen ta ce gwamnatin ƙasar yemen da ke gudun hijira ta ce ba za ta kasance cikin batun samar da zaman lafiya da majalisar ɗinkin duniya ke ƙoƙarin yi ba tsakaninta da 'yan tawayen hutu. har sai 'yan tawayen sun aje sun janye daga yankunan da suka ce sun kame kamar yadda yarjejeniyar farko ta tanada shugaba abdurrabu mansur hadi ya faɗa yau a cikin wata sanarwar cewa gwamnatinsa ba za ta zauna kan teburin wannan sulhun ba har sai 'yan tawayen sun amince da yarjejeniyar da aka cimma da farko kuma sun bi shi sau da kafa ba tare da gitta wani ko wasu sharuɗa ba wannan sanarwar da shugaban yamin ya bayar ta bi sahun ire-iren ne da aka yi ƙoƙarin yi a lokutan baya. Toladan Ibrahim Ayawa kenan da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. bari mu fara da kasar Saudiya inda ofishin jikadancin Najeriya da ke kasar ya ba da tabbacin cewa babu wani dan kasar da ya rasu yayin da wata kugiyar daukan kaya mai nauyi ta halaka mutane 107 kana wasu da dama suka jikkata a kasar ta Saudiya. Ambasada Ahmed Umar shine jakadan Najeriya a kasar ta Saudiya ya kuma yi min karin bayani ta wayar tarho. Ba shakka wannan da eh, kuma abu ne na ba da al'ajabi da tausayi matuka da gaske. Ah, amma alhamdulahi za mu ce alhazan najeriya wannan abu bai shafe su ah, kamar hatta wajen bangaren ah, rasuwa ba sai dai an samu kalilan mutum uku zuwa hudu wanda suka samu raunuka wanda kuma raunukan ba irin wanda ke barazana ba ne ga ainihin rayuwarsu mutanen da kace sun sami raunukan an ba su gado ne a asibiti ko dai sun tafi sun ci gaba da harkokinsu ai duka na kamar da na bayani ba wani abu ne irin da ɗan buguwa ne haka ko abubuwa ne ba wasu na masu tada hankali ba wasu su ma an ba su magani sun an sallame su akwai wanda ma suka mota wanda suka ta kwarai da gaske da hukumar saudiya duk ta kula da irin waɗannan eh, alhazai kuma duk an ba su tallafin da ya kamata kuma an sallamu kowa ya tafi gida cikin dai namu mutanen ambasada kamar kun bi duk masaukin alazan najeriya ne kuka tabbatar kowanne yana cikin ƙoshin lafiya ko ko ta wani hanya ku gane cewa lallai ba abin ba wani ɗan najeriya da wannan abu ya ritsa da shi dama lokacin da alhaji ya zo nan ko a makka ko a madina ko a ina ma yake a kowane lokaci akwai ido a kansa tunda kamar nan ba mutum ba a gida yake ba to wajibi ne a kowane lokaci eh, awa cikin awa ashirin da hudu akwai jami'ai da suke tare da shi akwai na jihohi akwai na hukuma alhazai akwai mu kanmu jami'anmu da a kowane lokaci suke aiki kuma suke sa ido akan menene halittaya da kuma na hali 'yan najeriya suke ciki eh, ba wani abu ne sabo wannan dama haka tsarin yake kuma a haka aka ci gaba da shi a yanzu din ma ya yanayin al'amura suke a nan saudiya din bayan wannan al'amari da ya faru shin alhazai sun ci gaba da gudanar da ayyukansu kamar yadda aka saba eh, eh, wannan sosai kuwa kuma gaskiya wajibi ne a yaba wasu hukumar saudiya dama wannan abu ya faru ne ana cikin aiki kuma yanzu din ma an aka je wajen ma inda ba inda ko ya samu rauni ko lahani ba ba ma za a iya cewa ma wani abu ma ya faru ba sun je a sun share wajen an tattare kuma kowa ya ci gaba da harkokinsa da ibadarsa kamar yadda ya kamata kuma sun ma ba da sanarwar cewa wannan abu da ya faru ba zai hana ko ya taba aikin hajji da za a yi ba za a ci gaba da komai yadda ya kamata an basa da ahmed umar kenan jakadan najeriya a kasar saudiya to a jamhuriyar nijar hukumomi su ma sun ba da sanarwar cewa su ma alhazansu na cikin ƙoshin lafiya sai dai yayin da ake manna kammala jigilar manyata hajjin na nijar ba tare da wata matsala ba za ku ji cewa wasu mutane da dama sun faɗa tarkon 'yan damfara kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da sule mummuni barma ya aiko mana wanda ya fara da batun halin da alazan ƙasar ke ciki a ƙasa mai tsarki. Da muka ji wannan labari mun tuntuɓi eh, mutanen da suke wakiltar mu a can Saudiya waɗanda suke tare da alhazanmu a Makka. Da gaggawa sun ka yi taro na duka agents agents waɗanda suke a Makka a halin yanzu suka yi bincike a cikin jama'anmu waɗanda suke can. Eh, sun gano cewa dai alhamdulillahi ba wanda abun ya shafa a cikin eh, mahajjatanmu na ƙasar Nijar. ba wanda ya ji rauni kuma ba wanda ya rasu alhamdulillah mun gode ma Allah yawanci dai suna madina a hali yanzu jami'in hulɗa da jama'a a hukumar alhazan ƙasar nijar alhashi muhammadu hafiz kenan a firarsa da muryar amurka dangance da halin da alhazan ƙasar kimanin dubu takwas da suka riga suka isa saudiya ke ciki a bana maniyata dubu goma sha biyu da wasu 'yanka ne aka kesta cewa za su sauke farali daga jamhuriyar nijar to sai dai a yayin da ake murnar yin nasarar jigilar alhazan ba tare da wata matsala ba wasu manyata fiye da 130 na kamfanin anpo sun koka akan halin damfarar da suka tsinci kansu ciki in ji wannan matar da ta fito daga damagaram wacce bata so a ambaci sunanta ba mun tarar da su suna zaman darshan a kofar wannan kamfani. sai da ya bari mu ce litis litinin sai ce aka ce mana ai yanzu ba visa to ba visa mi zai ko ya ce to ma san a ba su kudin su su rubuta sunan su masu so su bari sai baɗi su rubuta sunan su mu muka ce a ba mu kudin sai ce mu tahi talata mu zo karhe 10 ko 11 talata talata muka zo mu da muka zo sai kwatanta babu kuɗi mu ɗari da kuma gashi ba mu tahi ba kuma babu kuɗi shekara ta 24 ina aiki yanzu Allah ya bani dama na totse biya na wasu ya kamata in biya musu lakwal ban yi ba ina so in ci wani abu mai daɗi in sa zane mai kyau ban yi ba na totse na tahi na zo na ka musu na aje yanzu kenan da yanzu akwai da ta yi da ce shekara ta bi tana ta biya tsawata da muke so muna kira gwamnati su ma Allah su ma annabi tunda su ne hukuma Hukumar alhazai ta ƙasa Koho ta bayyana cewa tana da masaniya akan wannan ɗanyen aiki kuma tuni ta fara tunanin ta inda za ta bullowa lamarin. Eh, wannan matsala kuma eh, ta iso mu nan muna nan ga nema mata yadda za a warware ta. Mm. Lokacin da mu manema labarai ke kokarin jin ta bakin shugaban kamfanin na ANPO a kan wannan zargi, mun samu rahoton dakatar da shi a hannun hukumomi yayin da sauran ma'aikatansa suka yi nasam daga ofis. Sule mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. to madalla a gaida sule mumuni barma to daga batun ta hajji a ƙasa mai tsarki sai batun bala'in ambaliyar ruwa inda hukumar da ke kula da yanayi ta nimet a najeriya ta yi ƙarin haske kan ambaliyar ruwan da aka samu a wasu sassan jihar borno duk da cewa a baya ta wato bata saka jihar cikin hasashen ta ba daga abuja ga hassan maina kaina da ƙarin bayani ita dai hukumar binciken yanayi ta najeriya wato namet duk shekara kan yi gwaje-gwaje irin na kimiyya tare da hasashen sassan da take jin za a sami ambaliyar ruwa da kuma aiki da gargadi don azam cikin shirin kota kwana bayan da ita wannan hukuma ta wasafa wasu jihohin da take jin ruwan zai barna ba tare da sanya jihar borno a ciki ba yasa jama'ar jihar suka saki jikinsu kwatsam sai ga ambaliyar kuma ta musu bazata mai martaba sarkin shani alhaji muhammadu nasir ibn muhammadu mai lafiya ya min karin bayani usmani din suka ba da wannan faɗakarwa to amma daga ƙarshen bayanin sun dan ambacewa za a dan samu flood a river gongola kuma ba ambaci jihar mu na borno a ciki ba to amma a nan yankin emirate namu na shani muna da manya-manyan koguna guda biyu wanda kogin gongola da na haul daga yammaci inda gongola din yake to daga baya kuma muka samu wannan kuma har wajen riba hawul din wanda su ne suka raba kasar namu guda biyu kuma duk muka samu wannan annoba na ruwan koguna. Bugu da ƙari mai martaba sarkin na ya ce kimanin kashe saba'in da biyar na talakawansa duk manoma ne. Jin ba ma ciki mu ma abun da kuma sai ɗauke mu ba zata. To za mu dai sake amfani da wannan dama mu sake kira ga gwamnatin jihar mu na Borno da sauran agencies na federal government tallafawa jama'a mu da kashe saba'in da biyar na jama'a mu fa gonakin mu a bakin kogi ne kuma duk waɗannan gonaki kuma ruwa ya barna da gida. Na tuntuɓi daraktan hasashen yanayi na hukumar hasashen yanayi ta Najeriya wato NAMET, Mr. ID Nodu, ya ce. Ya ce tun da hasashe ne wasu ma wuraren da muka ambata za a samu ambaliyar ba lalle ne a samu shi yasa abin ya zama duk hasashe kasancewar ba sanya jihar Borno a ciki ba hakan bai nufin ba za a iya samun ambaliyar ruwa a jihar ba hasashen ya ta'allaka ne bisa abubuwan da muka gani a lokacin da muka yi kuma wani lokacin kana naka ubangiji allah na ikon sa. idan ba mu sa su ciki ba ai a lokacin ba mu ga alamu ba ne amma yanzu idan an auna za a iya gani kazalika su ma jihohin taraba da yobe ruwan ya gyara kwarai da gaske badaskum da ke zama babban birnin kasuwancin jihar yobe gidaje ne masu yawan gaske suka rurrushe kamar yadda sarkin dajin sarkin fika alhaji musa faruk ke cewa garin fasuko kan gidaje da yawa sun faffa kuma mu din ma nan ba mu tsammani ruwan zai zo ya zama haka ba ruwa ya zo tun daga borno a ranar har zuwa kano ne ya samu ya ambaliya. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To zaka dai wasu al'ummomi a jihar Taraba da ke arewa maso gabashin Najeriya na neman agajin gaggawa game da halin da suke ciki bayan da ruwa ya mamaye wasu yankunan su. Wa uba ga rashin hanyoyi da za a kai gare su cikin hanzari da kuma rashin cibiyoyin kiwon lafiya da za su kai marasa lafiya musamman ma mata masu juna biyu. wakilin muryar amurka ibrahim abdulaziz ya aiko da karin bayani a wannan rahoto da ya haɗa mana daga jalingo babbar matsalar ma ita ce ta rashin hanyar kaiwa ga wasu al'ummun kamar yadda wasu da lamarin ya shafa ke cewa sunana sadiq misa donada mu mutanen donada ta wurin ma ke biya tafi jen daga nan da yanzu kake tsaye kake kallon nan duk ruwa ne ke kwanci har jen har gefen su boyen nan yanzu haka na inda wani rashin lafiya Allah ya kiyaye zai samu mutum shiga jalingo sai dawo maka damuwa ne to mutumin mutumin da yake yake didango yake donada didango su eh, baba gasa dukkan mu wannan ruwan duk ya abuna ya taba mu wai dukkan mu ya taba menene za su mana wuce kiwon lafiya menene fatan kuma wani kira kuke wa gwamnati a muna kiran gwamnati gaskiya su zo su tallafa mana don mu kan har yanzu ba mu san gwamnati a taraba ba sunana Muhammad Sani gaskiya yankin mu na Kanawa muna fuskantar wani hali wanda muna kira ga gwamnatin Taraba ta zo ta tallafa mana ga yanayin inda ruwa ya bata mana gonaki hanyoyi tun can ma babu su wanda muke dan tallafawa muna tafiya to ruwa ya bata inda za mu dan je dan asibiti ma ba ma samu shine muke kira gwamnati ta duba da tallafa mana Alhaji Bakari Warkum wanda tijo ne mai kimanin shekaru hamsin da doriya ya bayyana halin da suke ciki a yankin su daga filiya zuwa daja zuwa gundali hmm. a mana hanya idan ya fito daga dajan inda ya zo zarce ba ku da hanya ne a ba mu da hanya wallahi ba mu da hanya to tunda ba ku da hanya watakila za ku je asibiti ya kuke yi ana dauka ana dauka aka aka aka wata sai mo sai mashin ku kai ina akai asibiti mutum daya ko kuma kawo gombe ana wahala jalla bai ana wahala ranka dai wahala sosai ake sha ita dai sabuwar gwamnatin jihar Taraban ta ce tana sane da halin da al'ummun da ke karkara ke ciki kamar yadda gwamnan jihar akite dariyar dixon isaku ta bakin hadiminsa ta fuskacin harkokin siyasa alhaji abubakar bawa ke cewa gwamnati ta yi musu daidai gwargwato. me gwamnatin ku za ta yi ganin kan cewa an magance wannan matsaloli musamman a yankunan karkara ga babu hanyoyi ga babu wuraren kai marasa lafiya musamman a masu juna biyu ana kai ta kiwon lafiya yanzu haka gwamnati tana da niyya local government da basu da general hospital maternities nasu a duba menene needs nasu domin a sani domin a yi aiki a kai so yanzu ana kai to ta fuskacin gyara hanyoyin kumfa wanda kuma musa alƙawar lokacin ko da neman ƙuri'unsu na ce maka dama aikin hanyar bali gembu ya tsaya yanzu gwamna ya yarda akan cewa a fara wannan aiki kuma akwai proposals da na hanyoyin da za a yi kuma insha Allah za a yi jiha Jihar Taraba mai yawan kabilu jiha ce da ke da yawan koguna koramu da kuma kwazazzafe yayin da wasu al'umman ma ke zaune ne akan duwatsu wanda wasu su ke zargin ma ba a san da su ba zargin da ko hadimin gwamnan jihar ta fuskacin yada labarai Silvanus Gewa ke cewa ba haka zancen yake ba. Ban da ruwa da lantarki yanzu zai nufi asibiti don ya san asibiti abubuwan da suke tafiya ciki ba kyau sosai kuma daga asibiti kuma zai sake nufi wani wuri ko ina sai ya taba na rescue agenda din shi daga nan zai shiga karkara birin ga masa ya ce shi ba gwamnan northern tarawa shi ba gwamnan southern tarawa shi ba gwamnan central tarawa shi gwamnan kowa ne saboda haka dole zai shiga karkara dole ne wannan kan wajibi ne yana sai bari suna kasafa yan labe to me za ku mutane nan me yake nema ya zo a duniya shekarar sa 61 ba abin da bai gina a duniya ba ba abin da bai da shi ya zo ne da ne ya gyara jalin taraba fa Mr. Silvanus Giyo kenan da ke zama hadimin gwamnan jihar Taraba ta fuskacin harkokin yara labarai Ibrahim Abdullah Aziz. sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya karfe goma sha ne da minti ashirin na safe kamar yadda agogo ke nunawa a nan birnin washington dc kada a manta ana tare da sashin hausa ana murya amurka a birnin washington na dc din yanzu kuma ga shirinmu na gaba abin da ya kamata mu yi shine malamai addinai nan su yi gaskiya domin idan ba mu yi gaskiya ba in ba mu koya ma mutane ainihin nufin ubangiji ba to lalle kam za su bi bijire jama'a salamu alaikum barkamu da lahadi grace alheri abdi ke farin cikin sake saduwa da ku a shirin bishara Har yanzu muna jihar Niger, Najeriya, inda yau muke tare da sakataren kungiyar haɗin kan Krista reshen jihar Reverend Joshua Tanimu Kaburu. A cikin hirarsu da wakilin Mustapha Nasiru Batsari, ya tambaye shi yadda yake gani za a iya shawo kan matsalar tsaro da ta buwayi ƙasar musamman a arewacin Najeriya sai ya bayyana cewa. Fahimta na shine ya kamata hannun kowa ya kasance a table a yi tunani mai zurfi domin na iya gane cewa bindiga ba zai magance wani al'amarin ba na kuma gane cewa zukatan mutane musamman 'yan najeriya su riga sai kanta an rudar da mutane da dama to ba babban ila fiye da rudu idan mutum ya gane an rude shi zai dauki hikima domin a iya fahimtar da shi na iya gane cewa abubuwa da dama da suna faruwa sun faru ne da an rudar da mutane ba gaya ma mutane ainihin gaskiya ba to mafitan ne yanzu mu zo tare mu zauna menene damuwanka menene damuwana idan mun iya mun zauna mun gane da damuwan juna ta kagan za a magance shi amma in ba haka ba lalle kan muna cikin matsala ina da yaro in ya yi mini laifi wani lokaci nika yi mishi bulala in yi mishi bulala ba zai ma yi kuka ba amma wata rana na zaunar da shi na karanta mashi bible na gaya mashi wannan abin nan da kake yi ga abin da littafi ta faɗa hawaye yake yi ban duke shi ba so idan da ce na ci gaba da dukansa lallai kam zuciyar shi zai kanta kuma in ba mai da hankali ba ba zan samu hankalin shi ba to abin da nake so ya najeriya su yi kenan abin da ya kamata mu yi shine malamai addinai nan su yi gaskiya domin idan ba mu yi gaskiya ba in ba mu koya ma mutane ainihin nufin ubangiji ba to lalle kam za su bijire kuma duk wanda ba shi da jin tsoron allah ya fi daba muni domin hankalin shi ba na yi rina mutum ba na fahimce ka malaman addini su mai da hankali wajen koya mutane tsoron allah a babban abin da nake fada kenan a koya ma mutane bari ga muka duk abubuwan da suke faruwa na alamar zuciya ne kuma ba wanda ya isa ya gyara zuciya sai Allah maganarsa kamar ni a matsayin na pasto a matsayin kuma na krista magana Allah na shaida mini ba yadda za a yi a samu canji idan magana ubangiji ba a zuciya mutum so maganar ubangiji ita ce tana kawo canji a zuciyar mutum so malamai addinai ina kira gare su su koya ma mutane ainihin maganan allah sansa ba tare da rudu ba domin sau da dama malamai sun rude mutane da dama ba a gaya musu saboda son zuciya saboda son abin duniya idan mun yi haka lalle kam national transformation da ake kira zai zo me zai hana ku hada wani forum ku gaya wa gwamnati a kira malaman nan a yi musu wannan hudu ba ta musamman ina samani akwai forum a niger state akwai nirec nirec kungiya ce na musulmai da krista wadda suna zo a uh, table domin su tattauna su kuma ga abin da ya kamata a yi ya yiwu a can sama ne ba riga ya kai ba idan mu malamai mun zo mun zauna mun ce ga abin da ya kamata a yi ba gwamnati da za ta zata ce kai ka koya ma mutane gaskiya bai koya idan ka san gaskiya ni a littafi bible ta ce idan ka san abin da ya kamata ka ki ka yi shi zunubi ne haki mai zunubi kuwa mutuwa ne babban abin shine malaman inda sun zauna sun fayace gaskiya sun fahimce ta a yi shi ban san abin da zai sa in ɗauka bindiga in bindige ka ba idan na gane cewa kai halittan allah ne idan na gane cewa ni ba zai iya halice ka ba haka yake allah kuma ƙara mana tsoronsa da fahimta da kuma mutunta juna Nan kuma za mu sallama da Reverend Joshua Tanimu Kaburu, sakataren kungiyar haɗin kan Krista ta Najeriya reshen jihar Niger. Sai kuma mako na gaba idan maɗaukakin sarki ya nuna mana ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadinsa da kuma wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari da ya mana hira da shi. Sai kuma Adeyemi Adelaja da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa bari salama Allah Uba. da zumuntar ruhu mai tsarki su kasance tare da mu daga yanzu da har abadin abada shalom kamar da kafin mai sallama da ku ga ladan ya dawo da labarai a takaice yan sandan jamani sun ce wasu 'yan gudun sun ce wasu 'yan gudun hijira da suka kai dubu goma sha biyu ɗari biyu da ke neman mafaka a kasashen ƙungiyar tarayyar turai sun cika makil a birnin munich da ke kudancin kasar ta germany tun jiya asabar kuma ga bisa dukkan alamu za su rika kwana a filin allah ta'ala ne domin ko ba su da wani wurin zuwa mahukuntan kasar germany suka ce kawo yanzu 'yan gudun hijira har yanzu ba su ragu ba domin suna kara kwararowa kuma birnin munich ita ce babban hanyar shigowarsu ƙasar ta wato daga gabashi jami'an tsaron kasar turkiyya sun ce akalla 'yan sanda uku ne suka mutu yau din nan a kudu maso gabashin kasar a harin baya bayan nan da 'yan tawayen kurdawa so kai wa sojojin kasar bayan mako gudan da aka kwashe ana ba ta kashi tsakanin kurdawa da sojoji rahotanni sun bayyana cewa 'yan sanda biyu an kashe su ne a cikin wani harin bom da aka kai musu a kusa da wani shangen da 'yan sandan suke a wajen garin sinnak sai dai yau sai dai kuma 'yan sandan ba su yi wata wata ba suka bi waɗanda suke tuma da aikata wannan ɗanyen aiki a cikin jirgi mai saukar ungulu sama da a gaida kai ladin a yawa masu haro duka duka abin da ya sauka kenan a shirin namu baki da a yau sai kuma gobe idan allah ya kai mu yanzu a madadin ladin ibrahim ayawa da kuka ji yanzu yanzu nan sai injiniyan mu wato caleb da kuma mr zanga-zanga muhammadu lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na amurka a birnin washington dc This program has come to you from the Voice of America, Washington.